Tarihi ta biyu Sura talatin da biyar Yosiya ya yi bikin ƙetarewa Yosiya ya yi bikin ƙetarewa ga Ubangiji a Urushalima, aka kuma yanka ɗan ragon bikin ƙetarewa a ranar goma sha hudu ga wata na farko, ya zaɓi firistoci su yi aikinsu, sai ya ƙarfafa su su yi aikin da kyau a hidimar aikalin Ubangiji, ya ce wa lawuyawa waɗanda suke koyar da dukan Isra'ila. da kuma waɗanda aka tsarkake wa Ubangiji, ku sa akwatin alkawari mai tsarki a cikin haikalin da Solomon ɗan Dauda, sarkin Isra'ila ya gina, ba za a ƙara ɗaukansa a kafaɗa ba, yanzu ku bauta wa Ubangiji Allahnku da kuma mutanensa Isra'ila, ku shirya kanku iyali iyali a sassanku bisa ga umarnan da Dauda sarkin Isra'ila da kuma ɗansa Solomon suka rubuta, ku tsaya a tsattsarkan wuri, bisa ga ƙungiyoyin gidajen kakannin ’yan'uwanku, waɗanda su ba firistoci ba ne, kowanne ya sami kashi ɗaya daga cikin gidan Lawiyawa, ku yanka ragunan bikin ƙetarewa, ku tsarkake kanku, ku kuma shirya raguna domin ’yan'uwanku, kuna yin abin da Ubangiji ya umarta ta wurin Musa. Yosiya ya tanada wa dukan mutanen da ba firistoci ba ne. waɗanda suke a wurinsa, tumaki da awaki dubu talatin don a yanka saboda hadayun Bikin Ƙetarewa, ya kuma ba su shanu dubu uku, dukkan dabbobin kuwa daga garken sarki ne. Fadawansa su ma suka ba da taimako da yardar rai ga mutane da kuma firistoci da Lawiyawa. Hilkiya, Zakariya da Yehiyel masu aiki a haikalin Allah. suka ba firistoci hadayin Bikin Ƙetarewa dubu biyu da ɗari shida da kuma shanu ɗari uku, haka kuma Konaniya tare da Shemahiya da Netanel uwansa da Hashabiya, Yehiyel da Yozabat shugabannin Lawiyawa, suka tanadar da hadayin Bikin Ƙetarewa dubu biyar da kuma bijimai ɗari biyar domin Lawiyawa. Sa'ad da aka shirya kome don Bikin Ƙetarewar, sai firistoci tare da Lawiyawa suka tsaya wurin tsayawarsu bisa ga umarnin sarki. Aka yanka ragunan Bikin Ƙetarewa, firistoci kuma suka yayyafa jinin da aka ba su, da Lawiyawa suna fiɗan dabbobi, suka keɓe hadayin ƙonawa don su ba da su ga ƙungiyoyin iyalan mutane don su miƙa ga Ubangiji, yadda yake a rubuce a littafin Musa, suka yi haka da shanun, suka gasa dabbobin Bikin Ƙetarewa a bisa wuta, yadda aka tsara, suka dafa hadayu masu tsarki a tukwane, da manyan tukwane, da kuma kwanoni, suka raba su nan da nan ga dukan mutane. Bayan wannan, suka shirya wa kansu da kuma wa firistoci, saboda firistoci, zuriyar Haruna, suna miƙa hadayun ƙonawa da sashen kitse daga safe har dare, saboda haka lawuyawa suka shirya wa kansu da kuma wa firistocin daga zuriyar Haruna. Mawaƙa zuriyar Asaf suna a wuraren da Dauda, Asaf, Heman da Yedutun, mai duba na sarki. suka tsara, bai zama lalle matsaran ƙofofi a kowace ƙofa su bar wuraren aikinsu ba, domin uwansu Lawiyawa sun yi shirin dominsu. Ta haka fa aka yi dukan hidimar Ubangiji a wannan rana, domin su kiyaye Bikin Ƙetarewa, domin kuma su miƙa hadayu na ƙonawa a bisa bagaden Ubangiji yadda sarki Yosiya ya umarta. Isra'ilawan da suka kasance a can suka yi Bikin Ƙetarewa a wannan rana, suka kuma kiyaye Bikin Burodi Marar Yisti kwana bakwai. Ba a taɓa yin Bikin Ƙetarewa haka ba tun zamanin annabi Sama'ila, kuma babu sarkin isra'ila da ya taɓa yin irin Bikin Ƙetarewa kamar yadda Yosiya ya yi, tare da firistoci, lawuyawa da kuma dukan Yahuda da Isra'ila waɗanda suke can tare da mutanen Urushalima. An yi wannan Bikin Ƙetarewa a shekara ta goma sha takwas ta mulkin Yosiya Mutuwar Yosiya Bayan wannan duka, sa'ad da Yosiya ya shirya haikali, Neko sarkin Masar ya haura don ya yi yaƙi a Karkemish a Yuferites, sai Yosiya ya fita don ya fafata da shi a yaƙi. Amma Neko ya aiki ’yan saƙo ga Yosiya yana cewa, Me ya gama ni da kai, ya sarkin Yahuda? Ban zo in yi yaƙi da kai ba, na zo ne in yi yaƙi da gidan da yake gaba da ni, ka ƙyale ni, Allah ne ya riga ya faɗa mini in hanzarta, kada ka yi gaba da Allah, wanda yake tare da ni, don kada ya hallaka ka. Yosiya fa bai juya da gare shi ba, amma ya ɓad kama don ya yi yaƙin, bai saurari abin da Neko ya faɗa bisa ga umarnin Allah ba, amma ya tafi ya yaƙe shi a filin Megiddo, maharba suka harbi Yosiya, sai ya ce wa hafsoshinsa, Ku ɗauke ni, ku fita da ni daga nan, gama an yi mini mummunan rauni. Saboda haka suka ɗauke shi a keken yaƙin, suka fitar da shi, suka sa shi a wata keken yaƙin da yake da shi, suka kawo shi Urushalima, inda ya mutu, aka binne shi a makabartar kakanninsa, sai dukan Yahuda da Urushalima suka yi makoki dominsa, annabin Irimiya ya tsara waƙoƙin makoki domin Yosiya, wanda har wa yau mawaƙa maza da mata suke rera game da Yosiya, suka sa waɗannan su zama al'ada a Isra'ila, suna kuma a rubuce cikin littafin makoki. Sauran ayyukan mulkin Yosiya da kuma kyawawan abubuwan da ya yi, bisa ga abin da aka rubuta a dokar Ubangiji. dukan ayyukan daga farko har zuwa ƙarshe, suna a rubuce a cikin littafin sarakunan Isra'ila da na Yahuda.